Masu sauraronmu barkanmu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci, yau muna Juma'a, takwas ga watan Maris ɗin shekara ta 2024, wanda kuma ya yi sa'a da 27 ga watan Sha'aban shekara ta 1445 bayan jarafiyan halitta manzo sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka ya zuwa Madina. Sunana ya haya mai lafiya ga takaitattun labaran duniya daga nan Dimokuraɗiyya TV. ECOWAS za ta nemi masu shiga tsakani kan lamarin Mali da Nijar da kuma Burkina Faso. Ƙungiyar Raya Tattalin Ƙasashen Afirka ECOWAS ta ce za ta nemi masu shiga tsakani domin shawo kan lamarin ƙasashen uku masu mahimmanci a ƙungiyar da suka hada da Mali da Burkina Faso da kuma Nijar waɗanda suka nuna muradinsu na barin ƙungiyar. Kwamishinan kula da lamuran siyasa na ƙungiyar ta da tsaro da zaman lafiya ambasada abdel fatou mushe ne ya bayyana haka a yayin wani taron manema labarai da aka yi a hedikwatar kungiyar da ke abuja ya nuna cewa an cire duka takunkuman da aka sanyawa kasashen uku yanzu kuma ana aiwatar da wasu dabaru da za su nuna musu muhimmancin da da suke da shi a ecos ana ana ta tattaunawa tun haɗewa ba kuma kawai ecos ba ce har da wasu masu shiga tsakani kuma ana yin hakan ne domin nuna duk mun san nuna bukatar juna muna dai jiran waɗannan ƙasashe ne da muna jiran waɗannan ƙasashen ne da nake yawan maimaitawa suna da matukar mahimmanci a matsayin suna na mambobin ecowas kuma idan babu su akwai wasu ƙalubale da idan ba su sama ba iya idan babu su ba za mu iya ganin bayan su ba a yankin kamar matsalar ta'addanci da ke fama da da ake fama da ita na faruwa ne a yankin kuma mu babban burinmu shine yadda za a kawo ƙarshen matsalar da kuma yadda za a rika shige da fice tsakanin ƙasashen ba tare da damuwa ba in ji musa ya yake da yake bayani game da matakin ƙasashen uku na kafa tawagar tsaro da za ta miƙa musu ikirarin jihadi sai ya ce abu ne mai kyau kuma a ko ecos za ta so ta taimaka akan hakan to duka duka a nan takaitattun labaran duniya ne kammala sai ku tara zuwa gobe idan allah ya kai mu domin sake jin mu dauke da wasu takaitattun labaran duniyar yahya mai lafiya dimokuraɗiyya tv